shekara 446 wanda ya daidai da 25 ga watan 7 miladiya shekara 2024 mun haɗu a wannan masallaci da ke ƙarƙashin santar darussalam domin mu saurari ci gaban daura da ba a samu kammalawa ba A musamman abin da ya shafi bangaren rabon gado allah da ikonsa kamar yadda aka ji liman ya sanar wani uzuri ya malam bai iya yin sallah tare da mu a nan ba watakila ya zo kafin mu bar nan watakila kuma ba ma zai riske mu ba muna roƙon allah ta'ala ya saka masa da alkhairi A karantarwa da suke yi shi da takwarorin shi malamai allah ya saka musu da alkhairi abin da za mu yi a nan kowanmu a nan zai iya yi domin nima kamar yadda kuka zo saurara nima na in saurara ne to amma an ce mu dai haɗu mu ƙarawa ko mu tuna wa juna abin da muka sani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora Allah ya sa mana albarka a cikin abin da za mu faɗa Allah ya ba mu ikon faɗin daidai ya ba mu ikon aiki da daidai duk wani abu na kuskure Allah ya nisan tashi da mu Allah ya kare harasanmu daga barinsa a tunanina ɗayan biyu dama a daura abin da ya rage ba a karkare ba akwai magana a kan ulumul qur'an da kuma na rabon gado sai nake tunanin tattaunawar mu a yau ya zama ɗayan bin nan ne ko dai mu yi magana game da alkur'ani ko kuma mu yi magana game da abin da yake da alaƙa da gado me yake sa a yi gado sabo me yake sa a yi gado na ma dai ba ku zaɓi wanne za mu tattauna eh? a yi magana game da alkur'ani mutuwa na ji eh? alkur'ani liman <laughs> ba ma tare kenan <laughs> cewa muka yi topic biyu da ya rage ba a karkare ba a daura shine alkur'ani ko ulumul qur'an da kuma abin da ya shafi rabon gado cewa to ko mu yi magana kan abin da yake da alaka da alkur'ani ko mu yi magana kan abin da yake da alaka da gado har na tambaye sabu na ce me ke kawo a yi gado ya ce mutuwa shine na tambayi in ji ra'ayinka malamai akwai hikima ko <laughs> Allah ya mana jagora shi malam zaharaddin har ya ba ma tattaunawan take cewa ku yawaita tuna hadimun lazzat wadda take rusa jin daɗi ku yawaita tuna wadda take rusa jin daɗi me kenan karatun da tun ya yi a nan na ƙarshe allah ya ba shi lafiya ya gaya mana cewa an tambayi ma'aiki alaihi salam cewa a cikin mutane wanne mutum ne ya fi kowa hankali kun tuna ko ya karanta mana hadisin ana wani mutum ne ya fi kowa hankali a cikin mutane ya ce akthauhum lil mauti dhikra ne wanda ya fi su yawan tuna mutuwa sannan ya fi su yin aiki domin abin da zai biyo bayan mutuwa wannan shi ya fi kowa hankali cikin mutane Allah ka samu cika da imani sha'anin mutuwa abu ne mai girman gaske shi yasa idan ka buɗe alƙur'ani mai girma tun daga sura ta biyu aka fara ambatan mutuwa ba a daina ambatan mutuwa ba sai da aka je suratul a'ala da sunanta na zahiri kenan wanda idan kuma za ka ci gaba akwai sunayenta na kinaya in kuma su ne to an wuce a alaɗin ma don duk abin da yake da alaƙa da tashin kiyama magana akwai maganar mutuwa a ƙarƙashin haka ɗin ke akwai irin su alƙari'a ko ba haka ba allah ka gafarta mana ya ku yan uwa musulmi ko darasin da aka yi rana ita yau malam ya muna ishara akan ayar da ta sauka ƙarshe a cikin alƙur'ani aya ta ƙarshe gaba ɗai da aka rufe wahayin Allah da ita na alƙur'ani ya muna ishara kuntuna wacce aya ce yawwa wannan aya ce da take cikin suratul baqara Allah ya ce wattaqu yawman ya ku mutanen duniya kaf ku tuna wani wuni fihi turja'una ila Allah wanda a cikin wannan wunin ne za ku koma zuwa ga Allah za a tattara ka ka bar wannan gidan ka kuma tinkari wancan gidan jama'a wannan ranar tana da tashin hankali to tun kafin ta zo a kaina kuma tun kafin ta zo a kanka allah ya gaya mini ya gaya maka cewa mu ji tsoron wannan wunin domin yana nan tahe kulba jima kulba daɗe sai ya zo wata yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Allah ya ce kowace rai za a lissafe mata aikin ta tas ba za a zalunci kowa ba shi yasa ya ce aikinka komi kankantar sa Allah ta'ala sai ya lissafa ya biya ka inna alheri ne haka inna sharri ne in dai ba ka tuwo ba Allah ya yafe maka shi ma sai ka samu kayanka a ranar gobe kiyama wani daga cikin malamai yake magana game da mutuwa yake cewa almautu babun wa kullun nasu dakhilu mutuwa da kuke gani ko wata kofa ce wadda inda kai mutum ne to dole sai ka bi ta wannan kofa wa kullun nasu dakhilu kowa da kowa sai ya bi ta wurin ya laita shi'iri ba adal mautu ya ce kai cona ni matsala ta ba ma mutuwa ne. abin da yake matsala ta ne in an mutum me zai biyo baya shine matsala ya laita shi'iri ba adal mautu maddawo addaru daru na'imin in amilta bima yurdil ilaha wa in khalafta fannahu ce gidan nan dai bi ne rak na farko akwai gida wanda yake gida ne cike da ni'ima amma me sharaɗin shiga wannan gidan in amilta bima yurdil ilaha idan ka yi aiki da abin da Allah ya yarda ka bi umarnin Allah ka nisanci abin da Allah ya hana ka bi umarnin manzan Allah ka nisanci abin da manzan Allah ya hana shine in bi ma yurdi li ilaha wa in khalafta yace amma idan ka saba ma wayannan fannaru makomar kuma shine wuta Allah ya kare ya ku yan musulmi rayuwa guda biyu duniya da ina da lahira kullum Allah ta'ala ayoyi cike da a cikin alkur'ani ana zargin mutumin da zai fifita rayuwarsa ta duniya akan rayuwarsa ta lahira kullum alkur'ani cike yake da zargi akan wanda yake fifita rayuwarsa ta duniya akan rayuwarsa ta lahira hasali ma ba zargi kawai ba wanda ya yi haka makomarsa ba mai kyau waje. ƙarshen ba mai kyau ba ne shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda ya kamata mu mu'amulanci duniya ya ya kamata mu mu'amulanci duniya yake cewa kun fi duniya ka annaka maza ka annaka garibun au abir sabil ya ce ka mu'amalanci duniya ka zauna a wannan gidan wanda muke rayuwa a cikin shi yanzu ka annaka gari kamar bako kamar bako bako shine wanda kullum kayan shi a daure tafiya yau ko gobe haka ne ko kun taba gani wani ya je bakunta a wani gari inda zai kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ya je ya fara cinikin uh, uh, 6 by 6 katifa da gado eh hakan yakan faru a'a yanzu akwai wanda a nan najeriya gidan shi ya fi 10 bedroom amma in ya tafi umara misali eh? mai wadata shine wanda zai kama ɗaki ɗai da katon gado amma ba haka ba inda irin mu ne irin su an gane wannan ɗakin ne mai by two ko by three ko by four ina nufin mutum uku ko mutum biyu ko mutum hudu kai akwai ɗakin har mutum shida a ɗaki haka ne kuma gadon bai kai faɗin teburin nan ba haka nan za ka yi ta juye-juyenka ka tashi kuma ka tafi abinda ya kawo ka ai kun ga mutum bai damu ba saboda me shi matafi ne dama kayan shi kullun a jaka in ya dauko ya yi amfani ya maida to manzo Allah ya ce mu'amalanci duniya kamar haka nan ce au abiris sabil me abiris sabil eh me ketare hanya mutumin da zai tsallaka titi shine abiris sabil ya ake tsallaka titi a gurguje a gurguje kawai ka tsallaka to haka aka ce ko ake so ka mu'amalanci duniya kar ka shantake kada ka bari ta yaudare ka an gane ai kada ka bari duniya ta yaudare ka domin a duniya daru fana <clears throat> duniya gida ne wanda yake ne yana ƙarewa gida ne wanda yake mai karewa don haka duk abin da mutum zai yi ya tuna cewa allah ta'ala ya saukar da aya ta ƙarshe a cikin alƙur'ani cewa a tuna ranar da za a bar nan gidan a tafi can gidan don haka al'amarin mutuwa abu ne da ake so mutum ya yawaita tuna shi ku yi haƙuri ko ka tuna mutuwa ko ba ka tuna mutuwa ba jama'a za a mutu ko ba za a mutu ba dole ne sai an mutu kawai domin allah ya riga ya alƙawali hatman ya riga ya yi alƙawali cewa dole dole kawai sai an ɗan adam ya mutu wa allah ya fi ƙauna a cikin halittu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ina yake ya mutu ya koma ga Allah da akwai wanda zai rayu da manzon Allah yana nan raye tare da mu a wannan duniya babu wanda zai rayu wanda ya tafi ba sauri ya yi ba ni da kai da muke rayuwa ba jinkiri muka yi ba kowa yana tafiya ne a bisa lokacin da Allah ta'ala ya aje masa kawai idan lokacin nan ya yi za a tafi za a tafi ba makawa shi yasa ake so a yi mata shiri shi yasa ake so a yi mata nemi guziri na tafiya duk inda ka kai duk inda ka kai a wannan rayuwa akwai wanda ya kai wannan matakin fiye da shi ma amma yanzu babu shi a duniya in dukiya ce akwai wanda ma har yanzu roƙo kake ka kai inda ya kai baka kai ba amma yanzu ina yake babu shi in mulki ne haka in komi ne ne haka ne da iya sa riga da iya sa hula da kece ne takalmi mai tsada kai ko akwai wanda ya fi ka amma yanzu yana can ƙarƙashin kasa an shuka shi kowa ya tafi harkokinsa shi yasa ɗan adam ɗan adam duk abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi wa kanka tanadi domin idan ka tafi wallahi ba abin da za a fasa ka dai ba za a daina cin kasuwanni ba ba za a daina aikin ofis ba ba za a daina auratayya ba babu wani abu da za a daina wajen ka mutu kai har gidanka ma sai an yi abu da yawa za a sa ranar aure sai mai gidan ya mutu sai a ɗaga sati uku ko wata ɗaya in sati uku ko watan ya cika ka zo ga abin da zai faru a gidan yadda ka san gaba ɗaya ma an manta da wannan abin da ya faru wancan watan biki za a yi sosai shi yasa malam kullum yake gaya mana in fa ka mutu kai ne ka mutu ita duniya tana nan yawwa in ka mutu kai ne ka mutu ba abin da za a fasa kuma ba za a fasa hisabi ba ko ba haka ba yawwa dole za a yi mutum hisabi a kan abin da ya aikata na alheri da na shari. wani daga cikin manyan malamai magabata yake cewa a duniya sa'a duniyan nan ka kaddara ta kaman awa ɗaya ce ka kaddara duniya kamar awa ɗaya ce jama'a duniyan gaba ɗaya bata ma in ka kwatanta ta da lahira bata kai awa ɗaya ba sai yake cewa a duniya sa'a ka ɗauki duniya kamar awa ɗaya ya ce iji alhaɗa'a kuma mai da wannan awa ɗayan kawai ɗa'a bin Allah da manzan Allah kawai wannan awon duk yadda za a yi ka daure ya zama na ka cike ta da bin Allah da mandan Allah sallallahu alaihi wasallam wani yake cewa a duniya daro man darala wannan duniyar da kuke gani gida ce amma ba ga kowa ba ga wanda bai da gida wanda bai da gida shine yake rikon duniya a matsayin gida fiha yajma'u mal la aqala ya ce a cikin wannan gidan na duniya ne wanda be da me hankali yake tara kominsa a ciki malam karka yadda taron ka ya zama iya a nan ne ka rika turawa a can wallahi zai amfane ka ka rika turawa a can ka rika turawa a can sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun san amfanin dukiya malam sun san amfanin dukiya wato rayuwa fa a kowane zamani ba ɗai ba ce akwai masu dukiya akwai marasa akwai talakawa masu dukiyar nan suna rayuwa ta masu dukiya ne a kowane lokaci haka ne amma sahabbai wannan bai gabansu duk irin rayuwar da za ka yi in dai wani abu ne da za a ci ko a sa ko a kwanta baya gaban sahabi wannan shi yana gani ba matsala ba ne da suka lissafa suka lissafa sai suka gano ai akwai inda masu dukiya suka cere musu sai suka kawo ƙara a gaban wa annabi muhammad cewa manzan allah masu dukiyan nan sun tattare komi na lada sun tafi da shi sallah dai irin wadda muke suke yi azumi haka komi haka komi haka amma su suna da dukiyar da suke sadaka mu ba mu da dukiyar da zamu iya yin sadaka manzo Allah ya dora su akan wani istighfari akan wani tasbihi akan wani zikiri cewa ku je ku yi zai ciki muku wannan gibin suka je suka fara masu kuɗi suka ji su ma suka rufa aka ci gaba da yi tare da su suka dawo suka kawo ƙara min da Allah ya ce ku yi hakuri sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani malami yake cewa duk wanda Allah ya bashi dukiya an bashi an sauke masa hanya ne da zai shiga aljanna sai dai in yaƙi to kowanne ya tunani mana yanzu ma halin da ake ciki da Allah mai dukiya yana da hanyar da zai shiga aljanna ko bai da ita kalli halin da ake ciki ka ba mutum dubu ɗaya kamar ya durƙusa ya gaishe ka don dai an hana ni har ka ɓace yana ma addu'a da iyayenka a kan luguɗa watakila abuja ba za a iya ganin haka ɗin ba amma garuruwan mu wallahi duk haka ne a abuja ma akwai don haka ya kai ɗan uwa musulmi ka tura a can fa wallahi ka tura a can shi yasa malamai suke magana cewa ko abu zarri algifari ko dai wani sahabi na manta abokin shi ya ziyarce shi ya samu ɗakin nashi ba komai sai yake tambayarsa ina abun shimfiɗa ka na kwanciya ina kaza ina kaza duk abin da ya tambaye shi sai ya ce mishi ai akwai sabon gida an riga ana ta shirin tarewa ne an gane don haka duk abin da ya tambaya ya ce ya tura an kai an ɗauka an kai mai sabon gida ina yake nufi lahira suna iya hana kansu jin daɗi don dai tunanin lahira ta yi kyau shi yasa malamai suke cewa ɗan adam ɓangare biyu ne ɗan adam ɓangare biyu ne akwai ɓangaren jikinsa akwai ɓangaren ruhinsa shi yasa wani malami yake yake yake kushe masu hidimta ma bangaren jiki suka manta da bangaren ruhi yake cewa ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi ya kai wanda yake wahala wa jiki me zai ci jiki ko za a gina me zai sa a jiki jiki ne za a yi wa ado me zai kwanta jiki ne ake so ya yi ya huta a wani gidan duk wannan jiki ne ya khadima li jismi kam tashqa li khidmatihi ya kai mai wahala zalla saboda jiki kawai ya zaka zo kai ta wahala saboda jiki yace fa anta bir ruhi la bil jismi insani yace ka zama abin da ka zama ne na wane ko na ɗan adam saboda ruhinka ba saboda jiki ba idan kuna so ku fahimci haka duk yadda wane yake wane idan ya mutu yana mutuwa yanzu me aka cire an raba jikin ne da me da ruhi to wannan jikin yana nan shiɗin ne fa amma yanzu ba wane mu bane me yasa ya zama ba wane ba an cire ruhi to shine wancan malamin yake magana fa anta ruhi ka zama abin da kake din nan ne saboda ruhi labin, jismi ba saboda jiki ba shi yasa in ka mutu ga jikin amma shi kenan wanda da in kana falo na can ciki ba zai iya zuwa falon farko ba saboda ogana na yanzu zai je har saman kanka ma zai zo saboda yanzu kai din ba kai ba ne an anta ruhi labin, jismi insani ka zama wani ne saboda ruhi ba saboda jiki ba don haka duk sanda kake hidimta wa jiki to kuma ka hidimta wa ruhi ka hidimta ma ruhi to ya za ka iya gina ruhi jiki dai an ce ana ginawa ta hanyar cin abu mai kyau shan abu mai kyau kwanciya wuri mai kyau zama wuri mai kyau ko komai mai kyau kyau to shi ruhi ya za ka gina shi kana iya gina ruhi ne ta hanyar zuba masa zantuttukan Allah da zantuttukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne ruhi yake ginuwa amma yanzu wani da za ka gan shi ɓul da ana ganin ruhi in aka ciro ruhin aka aje za ka iya samun ƙila ruhin nashi a rame ya kwanjale saboda ba abinci bai karanta zantattukan Allah bai karanta na manzan Allah bai zuwa kuma inda ake karanta ba lahira ya ku uwa musulmi daga nan duniya ne mutum zai gina ta ba daga nan duniya ne mutum zai gina lahira duk abin da ka tarattun daga kabari to abin da ka gina ne a rayuwarka ta duniya shi za ka samu a barzahu kabari kenan shi za ka samu farfajiyar alkiyama shi za ka samu bayan an yi hisabi an gane abin da ka gina a zamanka na duniya shi ne za ka taras shi yasa wani malami yake cewa ɗan adam bai da wani gida da zai zauna a lahira sai gidan da ya gina shi a duniya lokacin da yake raye ladara lil mar'i ba'da mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin sa'a baniha amwaluna li dhawil miraku najma'uha wa duyuruna lidahar zamani biniha ya ce ɗan adam bai da wani gida da zai zauna bayan mutuwa a lahira sai wanda ya gina sanda ya kirayi don haka mu sani duk mutumin da yake son ya samu gida mai kyau ya gina shi a wannan rayuwa duk mutumin kuma da bai damu da wani irin gida zai zauna a lahira ba shi kenan sai ya rayuwa yadda yake so a lahira abin da ka gina shi ne naka wa allaisa lil insani illa ma sa'a aikin da kai shi ne naka fa in bana ha bi khairin qaba maskanuhu idan mutum ya gina wannan gidan nashi da alheri to zama a wannan gidan zai yi daɗi amma idan ya gina shi da sharri kuma zama a wannan gida zai yi muni yake cewa amwaluna kun ga dukiyoyin wanda a kai kullum dukiya neman dukiya ma'aikaci neman dukiya ɗan kasuwa neman dukiya mai mulki neman an gane dukiya dukiya maza mata yara manya kowa Mallan ya tuna mana cewa ai ba wai ba mu sani ba ne tuna mana yake yi cewa li zawil miraku na kawai muna tarawa magada ne magada ake tarawa kuma ai kun ji <clears throat> wata magana da malam ya faɗa cewa ya sha raba gado ya raba ba ɗaya ba ba biyu ba burjik ya ce bai taba ji sun raba gado an ba wa ɗa ko an gane ya kasanta ba ta ce allah ji kan baba kuma an faɗa da ya ce shi in suka yi bai taɓa ji ba duk gadon da suka raba kun ji kyasa-kyasai a wurin abin nan ga daurawa ya faɗi wasu daga ciki ko na wanda aka ana bin mutum bashi aka nemi ‘ya'ya su yi sainin a biya bashi suka ce sam ba su yadda ba sai in babu babu babu shaida da za su da ta gamsar da su akan wannan bashi kuma ba mutum ne na nesa ba mutum ne na kusa wanda salahassa kamar yadda malamin yake bayani ba ta nuna cewa zai iya yi ma mutumin karya ba a ƙarshe wani ne cikin 'ya'yan ko na tsakiya ko ƙaramin ciki ya ce shi a cire a nashi wani mai kuɗi a wurin ya ce ɗan nan alama albarka ce miliyan nawa ne aka cire kaza ya ce to ni kuma zan baka ɗari ya eh, ƙwarai kuwa ya ce kuma shi wannan shari'an da aka yi a gaban shi ko abin da ya faru ya masa wata allura zai je ta aikin alheri da dukiyarsa inda dai ga irin 'ya'yan da muke bari ce duniya kuma da muke ta gina ta muna ta gina ta muna ta gina ta ya ce muna yi ne don zamani ya zo ya rusa yau so nawa za a yi gini duk wanda ya wuce sai ya kalla ana cewa wannan ginin ya haɗu ya haɗu ya haɗu har abu kuma ana cewa wannan ginin ya zama ne ba a yayinsa kuma to a ƙarshe ne zai faru za a rushe shi Allah wani gamna ko da yake ba ya mutu ba ne daga cikin gamnonin kaduna ya ce wayannan gine-gine da ke kan amadu bello gaskiya duk sun yi inda so samu ne kawai amadu bello na kaduna wannan titin mafi yawan gine-ginen da ke wadanda sun yi asfa ya kamata a tafiyar da su a yi na zamani kuma fa ba ƙarya yi ba Allah in ka je ka kalla kai da kanka za ka ga cewa eh akwai da gaske wanda suka yi asfa so in dai gini ne kullum cikin yin saki ana ta ƙawata duniya shine wancan malamin yake cewa to muna yi ne dan wani zamani ya zo ya rusa kuma shi ma wannan in yayi nashi wani zamanin ya zo zai rusa a ce ba kuma wannan ake yayi ba Allah ka gafarta mana ban ji mai kace ba na'am to ka abinda malam yake tuna mana shine mun gina duniya zan zan mun rusa mu gaba ɗaya shi yasa ba mu son zuwa ina lahira yanzu duk mutumin da yake da gida wanda ya fi inda yake zai shauƙin komawa wancan gidan ko zai riƙa jin yana daƙirewa bai so ya koma zai rika shauƙi ya maza ya kammala ko ba haka ba ya kammala ya koma saboda me can ɗin ya gamsu cewa an gina da amma ka bani labari nan kana da gidanka mai kyau can kuma kana da fili ko katanga babu sai aka ce ka koma can kuna gani mutum zai koma? a filin nan kawai to shine malam yake cewa mun gina duniya da kyau mun kuma rusa lahira gidanmu na lahira mun rusa shi shi yasa muke kyama zuwa lahira musamman zanne su zaɓi ake ba su <clears throat> za a ɗauki ransu manzon mu alaihi salam sanda za a ɗauki ransa ai an ba shi zaɓi har da yayi magana da yawa ba a gane fiƙihun ba sai wani babban abokin shi na ƙud da wa kenan sai na abubakar shine ne ya gano fiƙihun magana domin da aka yi magana shi sai ya fashe da kuka sahabbai suke mamaki kawai dan an ce kaza an ce kaza ya ce ai ba ku gane ba ne ba ai shi shi ne bawan ai sai yanzu maganan tattare ina shi ina shi yake ya tafi ya baro sallallahu alaihi wasallam don haka jama'a mu nemi guzurin tafiya mu nemi guzurin tafiya man amila salihan fali nafsi duk wanda ya mai kyau don kansa duk kuma wanda ya munana wallahi shi zai ci azaban munana wannan ba wani ba kar ka taɓa tunanin duniya a lahira kamar duniya ne sam sam ba iri ɗaya ba ne kullum allah yana faɗa cewa baya zalunci to allah baya zalunci abinda kayin nan dai shi za ka taras abinda ka shuka shi za ka girba wani malami yake cewa duniya da lahira in kana so ka san matsayinka to ka aje su a matsayin point guda biyu ɗai a nan ƙarshen ɗai a can ƙarshen ya ce duk inda ka kaga kafi kusa da wannan kayi kusa da wannan point ɗin to abinda hakan ke nunawa kayi nesa da wancan an fahimta point ne guda biyu ɗaya yana gabas ɗaya yana yamma idan kaga kayi kusa da point da ke yamma wannan pole da ke yamma kaga kayi kusa da shi to kayi nesa da pole da yake ina gabas ya to ka duniya da lahira a matsayin haka in kana so ka gane matsayinka duniya ka fi so ko lahira mafi yawa damuwa da bakin ciki da muke ji mun cika da shi mafi yawan mufa in ka ɗora damuwar a faifai ka cire ta duniya da ta lahira za ka samu wani fa kashi kashi tara cikin goma don na duniya ne amma yana jin kunci kamar ya kashe kanshi kashi ɗaya ne cikin goma yake da alaƙa da lahira to yanzu wannan ya fi kusa da duniya ne ko ya fi kusa da lahira ba kusa kusanci na zai mutu gobe ko zai mutu shekara ɗari masu zuwa ba shi ba kusanci na aiki da fata Allah da ya gaya mana su mutanen banza sun fifita duniya ne akan mai lahira amma Allah ya gaya mana karara cewa lahira ita ce tafi tabbas ba ma tafi ba lahira ita take da tabbas lahira ita take da tabbas ya ku uwa musulmi an tambayi wani cikin magabata cewa a iya karatunka a tunaninka da iliminka me kake gani wace hanya ce tafi kowace hanya sauƙi da ɗan adam zai riƙe domin ya samu aljanna kun ji tambayan nan sai ya ce shi a iya iliminsa yana gani babu wata hanya da tafi sauƙi da mutum zai riƙe ta ya shiga aljanna kamar hanyar neman ilimin addini sai ya istishhadi da wani hadisi da duk mun karanta shi a littafai daban-daban cewa man salaka tariqan kun tuna hadisin yaltamisu fihi ilman sai Allah sai Allah ya ce me sahala me sahala an sauwaƙe masa sahala an sauƙaƙe masa Allahu lahu tariqan ilal janna Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe masa hanya da tafarki tiryan tiryan wanda zai kai shi ina gidan aljanna dan haka ya ku yan uwa musulmi kar ka yi wata rayuwa da baka neman ilimin addinin musulunci ba a abuja ba ko ina ka samu kanka idan kullum za ka iya zuwa makaranta ka je kullum idan ba za ka iya zuwa kullum ba a'a kwana ka za zan iya zuwa a mako ka yi mantenin wannan kwanakin kai ko so ɗaya ne a sati ya zama na dai a cycle na rayuwarka akwai wani lokaci ko wata rana da wannan rana ce da kake zuwa neman mai ilimin addini amma yanzu wani za a go har dab da gidan shi masallacin kofar gidan shi ana wa'azi ko ana karatu an sa littafi ko kuma a bayan sallan asuba ana ɗan yin darasi na minti ashirin minti talatin wallahi ba zai iya zama ba zai fita waje ya ta danna waya zai fita waje sai ta fira zai fita waje ka rasa ma shi kan shi ba zai iya ba da cewa ga wani abu da ya je ya yi ba sai an kira sallah sai ya dawo kuma karka ɗauka fa ya sani ne wallahi bai san komai ba bai san komai ba don yawanci wanda Allah ya taimake shi ya dan san wani abun za ga kuma ya fi kwaɗayin abu amma haga ɗiɗɗiɗɗiɗ din nan Allah ya sauwa Allah ka gafarta mana na ta jiran ku ce min lokaci yayi ina gani dai za mu ja birki a nan insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi a bisa kuskure Allah ya fi mana sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh